لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين don ya gargaɗi wanda zuciyarsa ta rayayya mai basira wannan shi yake amfana da shi azaba kuma ta tabbata akan kafirai saboda hujja ta tsaya akan su da saukar da alkur'ani da isar da da'awarsa zuwa gare su don haka ba su da wani uzuri da za su faɗa